mutane suna bani mamaki sosai mutane na farko dai ba cewa ne ka zo kalli bidiyo na ba ba ka ne dan Allah ka shiga kalli bidiyo na ba ba kamo waya ka ne na kunna ma bidiyon da karfi da yaji ba kai kai ra'ayi sannan ka sa data ka shiga TikTok ko YouTube ko Instagram ko Facebook kai sacin din bidiyo na ka kalla to dan me za ka comment dan zagi ko wani abu ina ruwan ku da ni ina ruwan mutane da ni ni na bidiyo ne kawai don masoya na wanda suke shiga suna kallo suna nishadi ba wai don ku ba haba dan Allah ai fim ba ba, ba gaske bane ku kenan shikenan duk abin da ke faruwa a fim gaske ne ko ku kuna kallon fim gaske ne haba daga mutum ya saki bidiyo sai ku bi shi kuna mai comment din zagi da bakakken ganin. haba dan Allah mutane sai a hankali ba lissafi to yanzu wallahi tallahi na daina ga mu duk wanda ya zage ni a comment ko ya gaya mun magana sai na gaya mai magana ai ba dole aka ce sai ka shaka kalli bidiyo na ga bidiyon ka wuce mana dole ne sai ka kalla balle haka comment ko an ce muku fim gaske ne ha ba sai in an kaga mutum yana shan giya to a gaske ma shi dan giya ne ko in ga mutum yana yana iskanci ko wani abu da gaske ma shi dan iskanci ko kuma in ga mace ta yi ciki a fim da gaske fim ne wannan rayuwar wasu ne ake nunawa da ƙarshe kuma ana nuna makoman mutum yadda ta kasance saboda masu irin halin su gani su gyara ko wani abu rayuwa ta ce fa nake yi ina ruwanka da rayuwa ta ko ina ruwanki da rayuwa ta an ce dole sai ka kalla duk wanda ya zage ni ban yafe ba kuma Allah sai ya saka mu mm. in na saki bidiyo ba ba na ce dole sai ka kalla ba ko ba na ce dole sai kalla ba ka gana ma kalla an ba ga dama baka bar shi ai ba dole bane ba dan kai akai ba haba dan Allah duk wanda ya zage ni ba ma ba Allah ya isa kan shi zaka kuma Allah sai mana hisabi da shiga ranar gobe kiyama